wai ƙasa ta zama ba babba ba dattijo ba mai daraja ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa matasa ku yi taka tsantsan iskar nan da take busawa ba da goma za Idan yau ne farkon zuwan ka ga wannan channel din ka dauke ka yi mana subscribing ga wannan channel din mai suna AJY Media Da'awa sannan ka danna alaman kararrawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa sabon wa'azi ko sabon video YouTube za su baku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla sannan ka kumanta ku yi mini liking idan ba ku yi liking ga wannan video ba sannan ku dauke ku yi tura wa 'yan uwa saboda su ma su amfana da wannan ilimin da malamai suke bayarwa a wannan tashar tamu ta AJY Media da'awa muna godiya yanzu za mu haɗa ku da shirin mu na yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba a yi sauraro lafiya. Yau da aka yi wannan tunani. dattawa irin wannan sun kai su haife shi su jika da shi wai menene kawai shi dan banza ne kawai tantagarya dan banza ne kowa ma zai iya zaga suwa suka dasa wannan bala'in yan siyasa da suka koya mishi yaro karami zai kallon dattijo kamar janar buhari ya ɗura masa ashe ta fitan arziki ba shi ya bata min rai ba shi mai faɗin waccan magana sai yake cewa kuma wai abun mamaki sai ga hoton kabiru gombe da ibrahim shehu ɗahir bauchi kabiru gomben da ya daɗe yana zagin shehu ɗahir bauchi ba san me yake nufi da mun zagin shehu ɗahir bauchi ba to amma ga muhallin shahidi mutum ya zagi ubana ai ka zagi ubana ni da kai har abada wai ya ce wa atiku dan iska microphone ya ce wa tinubu dan iska wai amma shi ya san darajar babansa in ka zagi babansa ko rabu da shi har abada wai shi yanzu yana da wani uba da yake girmamawa wai shi yanzu ba zai yadda wani ya zagi ubansa ba wai wani ya zagi ubansa shi da wannan har abada amma ya dubi dattawa da ke da 'ya'ya da jikoki wani ka tara yayansa da jikokinsa sai su tada masallacin juma'a ba kunya ba ya ce masa ɗan iska wai kuma yana kare darajar babansa ta a matsayin banza me ya saura a matsayin daraja nan wace daraja ta saura yanzu ka san darajar babanka duk yaran da suke zage-zagen da suke yi da irin wa'annan kun taba jin sun nuna babansu a shar ba ku an samu ba kun taɓa jin sun zagi wasu sai baban wani sai uwar wani sai kuma dai sa kare ne zo ana magana malam ku daina biyo irin wayannan ai ba su da hankali bai da hankali bai zagi uban shi ba sai ni bai da hankali amma ba zai zagi uwan shi ba sai ni me ka magana rashin hankali anan wanda yake cewa zai dauki matakin azagi zagi baban shi da Allah barin tambaye ku wayannan mutanen guda biyu da yace wayan iska za su iya zama shugabannin Najeriya ko ba za su iya zama ba kaddara Allah ya mai da ɗayan su ya zama shugaban ƙasar Najeriya mu ƴan Najeriya shugaban gaba daya ya ce masa dan iska wace daraja ta saura gare mu wannan shine hatsarin da ƴan siyasa kuke so ku jefa al'umma ciki ya ku bayin Allah wannan harshen da Allah ya baku ba ya baku shi bane domin ku faɗi abin da kuka ga dama gabar da ke jikin ɗan adam babu mai hatsari kamar guda biyu da harshe da ido shi yasa su Allah ya sa wa marfi Allah ya san bala'insu shi yasa ya sa musu me ya sa musu marfi bakinka harshen sai da aka kulle shi Allah ya ce alam naj'al lahu aynay Allah ya ce wa lisanan mun sanya wa ɗan adam harshe saboda hatsarin harshen in aka bashi a buɗe bala'i ne Allah ya ce wa shafataini sai muka sanya masa labba guda biyu ɗaya daga cikin magabata yana cewa babu wanda ya dace a tsare shi tsawon lokaci a gidan kurkuku kamar harshe in zai bantaro maka salleɗin sama da na ƙasa kyan kulla matsiyaci ya riga an gama in ba aka bayan zai kai ka wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa babban sahabi cikin sahabansa ya ce wai haka shakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu sinati duk wanda kaga kiyama ta tsaya Allah ya ce mala'iku wannan ban so in zai je wuta ya taka da kafa saban ban yadda ya tafi da kafa ba ku kama shi ku buga shi da ƙasa yayi rubda ciki ku kama kafafunsa ku rinka jinsa akan fuskarsa nake so ya je wutar jahannama duk wanda kaga an masa haka manzo Allah ce ba komai jawo masa ba harshen sa da ya girbo masa harshe kadai zai girbo maka wannan bala'i wai maganganun da kuke faɗa da shiga mutuncin al'umma da kuke yi da zagin al'umma da kuke da keta alfarmar al'umma da kuke yi ƙasa ta zama ba babba ba dattijo ba mai daraja ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa saboda biyan bukatar wasu ya Allah duk wanda yake amfani da matasa a zubar da jinin al'umma don biyan bukatarsa Allah kada ka biya masa bukatarsa ya Allah in shiga yake so ya samu wajen wani dan siyasa Allah ka gina katanga karfi a tsakaninsu idan shi din yake neman wani matsayi amma ta hanyar zubar da mutuncin al'umma da malaman addini ya Allah political ambition sa Allah kai disappointed na shi addu'a ku ta yin ta ku ta yinda wai abinda kuke faɗa ba a rubutawa ne alarama iz ya talaqal mutalaqiyani وإن عليكم الحافظين وإن عليكم كراما كاتبين ما تفعلون أم يحسبون أن لا لا نسمع سره ونجواه أها هذا كتابنا يندق عليكم بالحكي kunna nastansiku ma kuntum a fara yati da zai gafara bi ayati na mu je gaba mu je gaba mu je gaba full stop full stop full stop full stop duk wayannan ayoyin sako dai suke isarwa duk abin da ka faɗa Allah ya ce sai a rubuta duk abin da ka faɗa duk furisin da ka yi sai ya yi me sai ya rubuta Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da ƙirƙire don ɓata al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min al-mujibati rahma raddu salam wa husnul kalam daga abubuwan da yake wajabta wa dan adam samun rahamar ubangiji abubuwa guda biyu ne abu na farko raddu salam idan aka maka sallama ka ansa abu na biyu husnul kalam faɗin magana mai kyau faɗin me magana mai kyau qur'ani yace wa idza qultum fa'dilu Allah ya ce wai za qultum in za ku faɗi magana akan kowa Allah ya ce fa'dilu ku tabbatar da kun yi adalci duk wanda zaka yi magana akan shi ka tabbatar kai adalci kana son sa yi masa adalci baka son sa yi masa adalci dan jam'iyyar ka ne yi masa adalci ba jam'iyyar ka yake ba yi masa adalci wa idza qultum fa'adilu ka'ida ta gaba duk abin da baka da ilimi akan sa yi magana akan shi wallahi zai kai kauta zai me zai kai kauta why duk abin da baka da masaniya akai karka kuskura ka sa bakinka bai shafe ka ba ƙa'ida ta gaba in wani ya faɗa baka tabbatar ba kada ka kuskura ka ɗauka ka kai gaba eh ba ni na rubuta ba shiyarin ne kawai na yi za ku yi shiyar ɗin ɗaki ɗaya a wutar jahannama ranar tashin alkiyama Na'am. istalaqawnahu bi sannan wata hasabunahu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أنفسهم خيرا لولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الله أكبر الله أكبر Allahu akbar ku saurara ku jiya ku bayin Allah Allah ya ce ya kura da suka imani in fasiki ya zo muku da labari kamin ku ɗauki mataki ku bincike saboda duk wanda zai zo maka labarin da a cikinsa akwai ɓata da uwanka fasiki ne menene fasiki ne Allah ya ce in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke ciratar wannan magana da harsunan wani ya faɗa ya shi haka aka yi kalalle duniya na takwas na ta tashi kai ma ka ɗauka ka je gaba kun san ya ake ciki kuwa ai kunji kunji kunji a ce cabdi wai duniya na akwai wani ustazin gaskiya da ya sauran ma kuwa akwai wanda ya ce wai akwai sauran malaman Allah kuwa wai duk malaman Allah sun gare na ce saura jahilan Allah to malaman Allah sun gare su suka saura in dai ba Allah bai da kowa ba wa da bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗa da bakunanku abinda baku da ilimi akan shi wa tahsabunahu hayyina ka bata wani ka zage wani ka keta mutuncin wani kuma kana zaune kana dare hankalinka a kwance wai ka dauka karamar magana ce? ka dauka abu mai sauki ne Allah ya ce wa huwa inda Allahi azu wannan abin da kai a wajen Allah abu ne mai girma sai kiyama ta tsaya zaka sani Allah ya ce walau la isami'tumuhu zanna almu'minuna wal bi anfusihim bi anfusihim khaira yayin da kuka ji bakin labari akan dan uwanku musulmi me ya hana kan musulmai maza da musulmai mata su yi wa kansu zakan alheri yanzu qur'ani ba cewa yayi ku yi wa wanda aka kawo labarin akan sa alheri ba zanna almu'minuna wal bi anfusihim khaira me yasa da ka ji bakin labari akan dan uwanka baka yi wa kanka zaton alheri ba me qur'ani yake nufi idan kai wa dan uwanka zaton alheri, kanka kai wa zaton alheri. in kai wa dan uwanka mummunan zato kanka kai wa mummunan zato Allah madaukin sarki ce me ya hana yayin da kuka ji bakin labari akan yan uwanku musulmai qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza ku ce maganar da akwai zagin dan uwan musulmi a cikin mu ba ma ciki ba da mu ba gada a makabarta ba da mu ba Allah ka gafarta mana yanzu duk wanda ake so a bata managar guda ɗaya ce ya ci kuɗi ƙarya ne in kana so ka haɗa rigima a masallacin nan zo da jita-jita ka ce liman ya ci kuɗi yan kwamiti za su fara taro balla ya sa a wannan satin liman ya dinka sabuwar riga a ce haba a ni gezina da liman ya sa juma'a da ta wuce ni dai na kalle ta na ce to yanzu wannan a ce dai liman ne kai akwai wani abu a ƙasa biri ya yi kama da mutum ba wani birin da ya kama da mutum kai ne biri yanzu magana kenan guda daya ya ya ci kuɗi saboda mutane sun lalace an daskarar da kwakwalwarsu iya abin da kwakwalwarsu ke tunawa kenan limami ma ya hau mimbari ya ce eh mun samu labari an ci kuli ban gane ba ya gina rediyon don da suke fira da ni wai me za ka ce akan maganganun da ake ta yadawa cewa ku shugabannin izala kun cici kuɗi a gwamnatin Buhari an babba ku kwangiloli kun cici kuɗi an ba ku kwangiloli ka ji wani sakarci da Allah tambaya gwamnati tana ba da kwangila ko ba ta ba bayarwa ba ku an samu ba Su ake baiwa yan Najeriya mu yan menene yan Burkina Faso ne ko yan Najeriya gwamnati na ba yan Najeriya kwan gida sai ta bamu mu ma yan Najeriya ne menene abin magana ce Ministry of Works a shekara takwas ana lissafin ta ba da kwangilorin da suka kai wajen tiriliyan goma ba billions ba duk kwangilorin nan kuma yan Najeriya aka rabawa suka yi suka samu riba suka samu arziki ba wanda ya tambayi suwa aka ba ba sauran ministirori ake ba amma ka zo kana magana wai wai da gaske ne to wai me za mu ce akan surutu da ake yi an babu mu kwangilo dace ba mu kai a ba ne. bane shekarunmu ne ba su kai ba ko kamfani ne ba mu iya kafawa ba ko mu ba 'yan Najeriya ba ne ko tsarin mulki ne ya ce kar a ba ɗan izala tsarin mulkin Najeriya me hada babu to menene idan an babu in banda amai da kai sa kare kwangila ake ba su to menene yana ka ba mu kwangila sai me babu ya iya kashe kudi ba ne ko mata ne babu da su ko yaya ko ce mene ne ba to menene yana an bamu sai me in banda sakarci na'am a ƙa'idar gwamnati in za ta da kwangila mafi yawa waɗanda suka taimake ta ta ci zaɓe ake bayarwa ba mu taimaki gwamnati ta ci zaɓe ba ba ku an samu ba kam Najeriya akwai wani guru ko gungun mutane da suka yi aikin da aka samu nasara aka ci zaɓe kamar ƙungiyar Izala a wancan karan to idan waɗanda suka taimaka aka ci zaɓe ake bayarwa dan me ba za a babu ba ba mu kai a babu ba ne da zaka zo kana magana wai ana surutu cewa babu kwangila babu cancan ta ina ne babu cancan da babu Dalla kwangiloli nan da aka bayar ana ba Hausawa ko ba ba su Fulani Yarabawa Inyamurai Inyamuri ya zo daga Enugu an bashi kuma wata in ya burin ma wanda ya yi yaƙi gwamnatin bai da ta ci zaɓe ba da tsiya-tsiya Allah ya ba mu abu kan murkushe shi aka ci zaɓen ya zo an ba shi kuma ba wanda ya surutu ko akwai limami da kwata ya yi kudu ba ya ce mu fa ba mu gamsu ba yan gajejjeru gajejjeru da ana ba su gida kun taɓa ji sai wa saboda lalacewa na ce to mu izala ba taɓa mu ba ba taɓa ba ba taɓa bamu ba izala ce ga kwangila an mu ba taɓa ba na yi challenging wanda ya san inda aka ba in ya bai rufa in ya rufa mana asiri ya ɓoye Allah ka tsine masa albarka wai na dawo sai wani kiran na waya ala gafarta malam ku yi haƙuri amma fa magana kwagilan nan fa tana da ƙarfi sosai na ce bangare tana da ƙarfi sosai ba ce an ce dalilin da ya sa janar buhari ya ba fantami minista saboda ya rike kukuyi za zana rinka ba ku kwangila ne na ce ƙarya kai wa janar buhari janar buhari bai taɓa gaya mana cewa ga wani minista da na nada mai suna farfesa fantami don ya ba ku kwangila ba bai taɓa gaya mana ba da ya bashi ne mun yi murna dan ahlus sunna ne menene ahlus sunna ne bayan ahlus sunna ne kuma mai da'awa ne mai wa'azi ne mai da'awa kuma aikin gwamnatin bai hana shi da'awa ba mun yi murna shugaba ya dauke mu mun je har gaban shugaban kasa muka godiya muka ce muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi wanda ka dauko ɗaya ne daga cikin mu ahlus sunna amma ba wai ya bashi a madadin mu ba dan zai bashi a madadin mu mu zai kira yace to ina so in bada minista a madadin kuwa kuke so a ba mu kuma sai mu zo mu auna a sikeli mu ga wane ne sa tafi nauyi mu dora ka a sikeli mu ga izalar kan an sa a sikeli laba nawa za ta ja nace ɗaya kenan Na ce na biyu shi farfesa Fantami bai taba cewa an bashi minista saboda madadin kungiyar Izala bane sharri ka masa bai taba ko ya taba a kawo kasar ne ce sanan na uku tun da ya rike nidda har ya sauka ya rike minista har ya zuwa yau da nake magana kwangila ta naira goma bai taba wa izala ba ta naira goma bai taɓa ba izala ba kwangilar a sayo hanset kamar wannan bai taɓa ba ƙungiyar izala ba in kuma ya taɓa bayarwa kawo takardun in shi ya gaya maka kuma ya taɓa ba mu to zaɓe ɗaya ko ka ɗauko shi ka kawo mana ko ka ɗauke mu mu je mu tutse shi duk wanda ya ce muku fanta ya taɓa ba izala kwangila ta sai wa hansar ƙarya yake sannan na rantse da ubangijin al'arshi ina rantsuwa da ubangijin al'arshi har ya gama zama a nidda ya kammala wallahi ban san inda ofishin nidda yake Abuja ba wallahi ban sani ina ofishin nidda yake Abuja wallahi ban sani ba sai da ya sauka daga ofishin da wajen shekara uku ko hudu yau ba a yi wata biyu ba shugaba ya ɗauke mu za mu je mai mitin da shugaban NDLA Buba Marwa za mu je mai mitin da shi akan magana harkar shaye-shayen kwaye da matasa suke yi muna so za yi rehabilitation center muna so mu yi a Kaduna kuma in Allah ya da zamu gina mu tattaro 'yan kwaya. mu kawo musu mu musu wa'azi da aya da hadisi su tuba mu dura musu hadda mu koya musu qiyamul layli da azumin litinin da alhamis mu kakaba musu tauhidi da aƙida. sannan mu tura su skill acquisition center a koya musu sana'a su koma su. kuma ba mun je su ba mu kuɗi mu gina bane a ga abin da muke so mu in mun yi muna so su taimaka mana da ƙwararru waɗanda suka san illolin ƙwaya da bayan mun yi wa'azin su kuma za su zo su yi musu bayanin illolin ta fuskar rayuwa domin wa'azin ya zama ya cika abin da kai muke tsautsai Musa ya sai ne ya ɗauke ni shugaba ya riga mu wucewa da muka je sai ba mu gane inda za mu shiga ofisin ba sai wai sabon shiga wai barawo da sallama sai muka wuce ofishin shi yan sai da muka wuce magana mun wuce sannan hanyar kuma warwe ne ba dama ka dawo sai ka sake zuwa ka zagayo yanzu wani aiki da bai cikin lissafin mu ya karu sai mun je mu yi me a wajen zagaya ne sai daga wani office a rubuta didda sai dama nan da ya nidda wallahi ban san ta ba sai bai wuce wata biyu Ministry of Communication kuma wacce yake rike da ita wallahi ban san ta ba in za ka yanka ne sai dai ka yanka ne ba san ina take Abuja ba ban taba taka kai ba ba san da zai yake ba muna ce muna fama da da'awa da aikin Allah yaushe muke da lokacin bin ofis fa gida to ai to ai me munafikin Allah sai ke bayani kusan ko da akwai ministan zai ba mu kwangila wanda ya fi kusa kusa ya ba mu ba shi ba ne to bai taɓa ba sai kaka wato wata shari'a sai gaban Allah ran tashi alkiyama ba muna gaya muku don mu tsarkake kanmu ba ne muna faɗa muku ne don mu ceci imaninku don mu yi mai mu ceci imaninku na ce musu barin baku misali in ba kusan suwaye malaman izala ba kuna maganan waye ya shiga kwangila waye ya je na ce ni daga jihar gombe nake ai ba sabani akan wannan ko akwai sabani duk najeriya ba gwamnan da ke kusa da ni kamar gwamnonin jihar gombe kamar me gwamnonin jihar gombe ga shugaba shaida ne ina rantsuwa da ubangijin al'arshi duk gwamnonin Najeriya banda gwamnan jihar Gombe babu wanda nake waya da shi shugaba haka ne shugaba ce haka duk gwamnonin Najeriya ku san dalili da zai sa in waya da shi shine harkar izala haka ne to izala tana da shugaba shugaban ne aikinsa ya yi magana da shi kan harkar izalar haka ne to ni kuma sai yi me kenan har zan kira waya yanzu ba magana izala bace ce mece ce ana magana a gurgura ne babu duk Najeriya babu ana iya samun gwamnan da wataƙila na taɓa waya da shi sau ɗaya a rayuwarsa ko mun taɓa waya saboda wata manasaba sau ɗaya ko sau biyu amma ita ma ba wata manasaba da take da alaƙa irin wannan ba tana yiwa a masa mutuwa ba hanyar da zan iya masa taziya sai a waya ko wani abin alheri da ya same shi ba hanyar da zan iya taya shi murna sai a waya dan ma irin waɗannan gwamnati ba su wuce guda biyu ko uku da hakan ya taɓa faruwa ba na ce kaga gwamnati da na fi da kusa da shi a Najeriya su da gwamnati jihar Gombe ce eh. na ce bari ɗauko maka gwamnoni uku da aka yi lasa a Gombe an yi mai girma gwamna Muhammadu Goji Muhammadu Danjuma Goji yanzu haka sanata ne haka ne ya yi shekara takwas yana gwamna wallahi shekara takwas zai yana gwamna a rayuwa ta sau ɗaya na taɓa taka gidan shi sau nawa sau ɗaya a shekara takwas kun sai da aka da taka inda yake bayan ya yi shekara bakwai yana gwamna tsawon shekara bakwai ɗin ba taɓa taka inda yake ba sai ƙaninsa da ake cewa baba ya goje Allah ya gafarta mashi sai Allah ya masa rasuwa sai kungiya ta tada tawagar shugabanni har da Sheikh Abdullahi Balalawa a ciki domin a je a masa ta'aziya, aka ce kuma ni ma a matsayina na dan gobe an sanya da cikin tawagar ran da na taba taka gidansa kenan lokacin yayi shekara bakwai yana gwamna ba ƙara ba har ya sauka ba ƙara ba wannan gwamnan jiha ta kenan ba wanda giran din da ake turuwa ina tada rikici ina iya tada rikici in ce akwai nawa a ciki ko ba a azumi shi ma ba je na karbo ba bayan ya gama sai mai girma talban gombe ina gaya muku wannan saboda suna da rai ba su mutu ba in kana gardama je ka tambaya in sun gaya maka sabanin wannan ko ka kawo su ko ka ɗauko ni mai girma talba ya hau shekararsa takwas yana gwamna a jihar gombe na rantse da ubangijin al'arshi a shekara takwas sau ɗaya na taɓa taka ofishi shi shekara takwas gwamnan jihar mu kuma kai ka san da an kira sunan Gombe in Allah ya daba sarkin Gombe ya zo maka a kwakwalwa wallahi gwamnan ma kamin ya fado maka a kwakwalwa sai Kabiru Gombe ya zo kwakwalwa in dai ka cire mai martaba sarki shi ma saboda kasar su ci ba wanda ya sai ja da sarki kasar su ci mai martaba sarki muna ƙara jaddada mu baya o sarki ma baka san sunan shi ba <laughs> shekara takwas da yana gwamna sau ɗaya na taɓa taka ofishinsa ko sai ya kai taka ofishinsa Allah ne wa mai martaba sarkin Gombe Shehu Abubakar rasuwa shi ma taziya ce ta kai ni me kai ni taziya wawa wai mu ce kana kallon mu ka gan su yan maula gwamnonin su ne suka sauna kira mana shaja saboda iya tunani shi kenan dama ka zama kaskantacce iya duniya ce tunanin ka wallahi duniyar nan ba ta ban sha'awa ban taba tsada duniyar nan ba sai da mahaifiyata ta rasu kullun ina maimaitawa wallahi tunda mahaifiyata ta rasu wannan duniya ta daina burge ni wannan duniya ta daina bani sha'awa tunda uwata ta rasu wannan duniya ta rasa kima dama abin da yasa nake so da samu duniya ta shiga hannuna in je da gudu wajen hajiya ce hajiya ga duniya ta samu me kike so a miki wa kike so a taimaka ta ce taimaki wane da wane da wance da wance in ce to ta ce Allah maka albarka wallahi amfanin duniya a waje na daga nan da na rasa wannan chance ko na same ta ban iya zuwa wajen uwata in ce me za a miki to in na same ta ma me amfanin duniyar me za a yi da ita menene a cikin ta menene a cikin ta me ake a duniyar da Allah bai ba mu iko mu yi ba in na samu duniya yanzu me zai yi gida zan gina ban da shi makka zan je ban taba zuwa ba mota zan saya ta shiga me zan yi waya zan saya ta bugawa da lambar waya ta da lambar waya shugaban kasa ko dai 0 s zero ko 070 iri ɗaya ce da lambar menene in na samu duniya riga zan ɗinka aure zan yi in tafi ingila saboda ban taɓa zuwa ba ko in je america saboda ban taɓa zuwa ba da Europe da North America da Asia da Middle East da Africa ina ne Allah bai kai ni dan isar da sakon Allah ba me amfanin ta da Allah yi wa sarkin Gombe rasuwa shugaba ya tada tawaga domin mu je mu yi ta'aziyar rasuwar sarki shugaba haka ne muka kama hanya muka je Gombe muka je gidan mai martaba sarki Allah ya gafarta mashi muka samu mai martaba sarki takaltugo shine sa shi yake karɓar ta'aziyya a wurin bayan mun yi ta'aziyya a wurin sai mai martaba sarkin takaltugo ya ce gwamna yana gari do Allah kamin ka wuce shugaba ka je ka masa ta'aziya kowa kai wa ta'aziyya jihar nan in baka yi wa gwamna ba ta'aziyyar ba ta ci gaba shugaba ce ta tawaga daga nan mu wuce gidan gwamnati muka wuce muka je muka shiga ofishin gwamnan Gombe ban taba shiga ofishin a rayuwata ba sai rana, kuma daga ranar ta'aziyya har ya gama shekara takwas ya saura wallahi ban taba shiga ba in akwai mai wani rekod sabanin abin da na faɗa ya kawo shi yanzu sabon gwamnan gwamnan jihar Gombe ne yanzu Inuwa Haya matarsa duk gwamnonin Najeriya ba wacce ke sa hijabi daga sama har ƙasa kamar in tafiya yake a kan hanya lokacin sallah yayi kowane ƙauye ne zai ce a tsaya sai a yi sallah a wurin in ya kalli masallacin kuma ya daina masallaci hankali ya ce a rushe shi a gina sabo kun san wani abu ya zama gwamna yau shekara hudu ko ban taɓa taka sa ba wallahi ban taɓa shiga ofishin sa ko ban taɓa zuwa gidan shi ba amma na san gidan na me na san gidan nakan zo da wuce da mota a ce min ga gidan gwamna nan wannan gidan na gwamna ne na yake zaune amma ban taɓa fakin ba balle ban ko taɓa shiga ofishinsa ba ina so ka kawo min wani malamin bidiya a Najeriya da yake da wannan record din ka kawo mun shi kawo mun shi wanda Allah ya ba bashi daukaka da ta kai irin tamu amma iya kame kansa gwada mana kwanan da wani gwamna ya kawo ziyara ofishin shugaba bayan mun gama gaisawa mutumin kirki dan izala ne sai shugaba yake ce mashi bayan shugaba ya masa nasiha ya masa jawabai an tattauna abubuwa sai yake cewa sakatare ya kamata ka ce wani abu ce sakatare ya kamata ka ce wani abu ce ranka dade ce ina taya ka murna da ka kawo ziyara ofishin kungiyar izala Na za zaka yi tuna ran da ka bani lambar wayar ka da kanka ya ce eh kamar shekara bakwai da suka wuce a kwatano mun je ɗaurin aure lokacin yana sabon gwamna hawan farko na ce da Allah tun daga ranar har zuwa yau na taɓa kiran ka sai hankalin sai tashi ya ce wallahi baka taɓa ba ga shugaba a zaune na ce ban taɓa bai ce eh. na ce in Allah ya da za ka shekara hamsin kana gwamna haka sauka ba da zan kira ka waya ka laifin ne nace babu laifin da kai ka girmama shugabanmu duk lokacin da zai kira ka waya kan aikin addini za ka ɗauka ka saurare shi in ka zo ka ga miss call ba ka kusa ka san addini ne yasa ya kira ka harkar addini ce za ka kira shi kenan ni ban da bukata in kira ka saboda magana kungiya yanzu zan kira ka sai dai saboda matsala ta in na shiga matsala damuwa yana son kuɗi ya kira ka na ce to ni kuma yadda na san Allah yadda na san ubangiji yake gudanar da harkokin shi da kuma irin mu'amalar da naga ubangiji yana yi da ni in Allah da har ubutu baran da Allah zai dauke bukata ta daga wajen Allah ya kawo shi wata wajen ka Allah ba zai mu haka ba Allah ba zai zama bukata ta ya dauke ta daga ofishin shi shi ubangiji ya dawo da ita ofishin gwamna ba yanzu sai na zo ofishin gwamna bukata ta biya Allah ba zai mu haka ba kun san me yasa muke gaya muku wannan maganganu ya za mu ceci imanin yanzu Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗi wata magana mai ban tausayi maluma ku saurare ta da kyau an sami irin wannan magana har yanzu daga wajen Hassan al-Basri yake cewa la na ahadan a wata ruwaya la ta a akhaka asa an kuna inda Allah khairan minka wa afdal wa akram karka yadda dakare na kowa karka yadda dakare na dan uwanka musulmi watakila kai kana masa kallon hadarin kaza ashe a wajen Allah ya fi ka kusa da Allah ashe a wajen Allah shi ne mafifici a kanka a wajen Allah ashe a wajen Allah ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukaka a wajen Allah kai baka sani ba mutane da yawa saboda 'yan siyasa ne ko abu mai kama da haka sai ka ji wani ya fito ya zage su in ka bi tarihin su ka samu akwai aikin alkhairin da suka yi watakila in Allah ya karba a sanadiyarsa sai su samu wata darajar da baka sani ba a wajen Allah tana yiwa kai kafin su samu gata ka tashi cikin malamai ba su samu wannan gatan ba tana yiwa kai kafin su samu gata ka tashi gaban majalisi irin wannan ba su samu wannan gatan ba amma kana raina su haka sai kaga wani abu a imanin su da kai ba za ka iya yi ba yanzu wancan da ya kira wayannan dattawa guda biyu ya tsine musu albarka yayi me ya tsine musu albarka ba ya tsine musu bai ce yan iska da mai girma wazirin Adamawa Tiku Abubakar da Tinubu ai shi kallon su kamar su yan wuta ne shi kuma dan me shi dan aljanna yana ganin su kamar me yan wuta shi kuma dan aljanna ba haka lamarin yake ba bai wuce kwana kaɗan ba nake jin wani ɗan uwa yana magana akan mai girma wazirin adamawa irin aikace-aikacen da ya na alkhairi da masallatai da ya gina da kamfanoni da ya yi inda ma'aikata sama da mutum dubu goma suke cin abinci ni na san mai ce masa dan iska nan bai ɗaya bisa goma wannan abun ba ko yayi ɗauki alhaji ahmad tudubu ga shugaba zaune da sauran manyan maluman izala lokacin da mahaifiyarsa ta rasu mahaifiyarsa ta rasu shekaru da dama da suka wuce tun kan janar buhari ya zama shugaban ƙasa shugaba ya ɗauke mu a jirgi muka je domin masa ta'aziyya a Legas. Mu masa ta'aziyya a Legas. Da muka je muka same shi shugaba ya masa wa'azi. Allah ya gafarta Dr. Alhassan Said Adam Jos yana da rai a lokaci tawaga ta maluma mun kai wajen mutum ashirin. shugaba ya ce kai babban rashi da babu kamarsa wannan baiwar Allah da take matsayin uwa a gare ka kuma ba za a taba mai da wannan gurbin ba muna addu'a Allah ya gafarta mata kai kuma ka yi haƙuri amma ga ayyukan alheri da zaka yi kana so ta ci gaba da samun lada ka tona mata rijiya kai kaza kai kaza kai kaza shugaba masa wa'azi baya gama wa'azi sai ke cewa shugaba na gode ban samu wata kungiya da ta zo ta mai irin wannan ta'aziyya ta addini ba daga arewa na yi farin ciki Allah ya saka da alkhairi wannan wasiƙar ta'aziya da ka rubuto min yace ba zan iya sa ta a fayil ba saboda darajar ta a wajena a sa ta a gilas a rataya ta a jikin bango a bayan kujerar da nake zama a ofis ina so duk sanda na shiga ofis ya zama ita zan fara gari dan da tuna da wannan wazin sai ce shugaba bari in ga maka wata magana ka gane rashin dare yace wannan baiwar Allah duk shekara ta duniya karanci za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu aikin hajji idan ramadan ya zo za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu umra ya ce wani lokaci sai na biya wa mutum ɗari uku sai ta sake aiko min da wani list ta ce ta yi mantuwa ga ƙarin mutum hamsin su ma sai na biya musu duk aikin hajji ko umra a ta sai na kai mutum ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin ɗakin ka'aba sun je sun yi aikin hajji ko sun yi umra shugaba haka ne wanda mutum kake cewa ɗan iska wai mai dalili wai kai ka samu dama kai liman ne kai kadai ke rike da bakin fon saboda ka duk abin da gara ma za ka sai ke cewa wannan baiwar Allah sai ta yi ciwon ido yace sai na ɗauke ta na kai ta ingila a can aka mata operation aka mata aiki da aka yi mata aiki ba ta gama warkewa ba ana jinya sai ta kira ta ce ita yi ɗauke ta daga ingila ya dawo da ita Legas. in ɗauke ta daga ingila na ce mata haba mama saboda me nan kina ingila ga likitoci kina wuri mai kyau a hotel kike zaune ba asibiti ba likitoci na duba ki me damuwar ki yace buɗar bakinta sai ta ce min damuwa ta guda ɗaya ce ba zan iya rayuwa inda bana jin kiran sallah ba shugaba haka kai ba za ki iya zama inda ba kya jin kiran sallah ba tace wallahi ba zan iya rayuwa inda ba na jin kiran sallah saboda haka bai da ni gida yace haka na ɗauko ta na dawo da ita Lagos wa'annan likitoci na sa aka ban likitoci ƙwararru suka zo suka ci gaba da duba ta har Allah ya sa ta warke yace bayan ta warke sai ta kira ni da nazo sai na ce to ni a matsayina na uwarka kana cewa uwarka uwarka na yi ciwon ido ka kai da ingila an duba ni to mace a nan Legas wacce ita kuma ba ta da gwamna in ta ciwon ido ita kuma ina za a kai ta wa zai kai ta ingila ya ce na shiru na ce ya kike so a ta ce to tunda har ka ɗauke na haka wannan asibitin aka min juyan ido to ina tilasta ka dole sai ka gina irin wannan asibitin a nan Legas yadda talaka da bata haifi gwamna ba in ta ciwon ido za a duba ta irin asibitin da aka kai uwar gwamna ta ce in baka yi wannan babban ya maka ba ya ce kuma wallahi sai da na gina asibitin Sheikh Tajuri yana cewa karkashin foundation nashi amma kai kawai saboda ka bushi iska kawai ka ce dan iska mai girma waziri dan iska wane ne ba dan iska ba kai da babanka ku kadai ne ba iska ba tunda ka ce ba da ma zagi ubanka kar ka kuskura ka rena wani wanda kake rena wannan kana ganin shi ba komai ba saboda kana zaune ko kana ganin shi da wasu kurakurai ko wasu dalilai wataƙila bai samu gata na ilimin addini da karatun addini ilimin wanda ka samu ba ka ɗauka wannan ya baka garanti ko satifikin na ka zage shi matasa ku yi taka tsantsan iskar nan da take busawa ba da wama za mu yi ba ina rantse muku da ubangijin al'arshi ko kun ki ko kun so wallahi wata ran za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut ya sake cewa kullu nafsin za za'iqatul maut لك كل نفس ذائقة الموت أها إن الموت الذي تفرون منه أها يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل من عليها تم يسو فبأي آلاء ko kun ki ko kun so kuna mutuwa kabari za a danna ku min haka laka naku thumma amatahu sannan ko kun ko kun so akwai lokacin da za a yi busa wani fika fi suri ko kun so kana fitowa daga kabari mala'iku biyu za ka samu ɗaya ɗan sanda ne mai gabatar da kara prosecutor ne ɗaya kuma shaida akan ayyukanka waja'at kullu nafsin ma'aha ko kun ki ko kun so idan kiyama ta tsaya sai an ba ku littafi faman utiya kitabahu bi yaminihi zabar hut yakita bahu udiaaau me za a ce mashi wa amma man utiya kitabahu aha saboda haka sai ya ce to ai mai kudi ne to ai yana da mulki kai shi wuta ka baro ka ƙi ko ka so sai an auna ayyukanka fa man sagunar mawazinu aha Uh-huh. كوكاجي كوكاسو سيكات الله كسراني وإن منكم إلا واردها نعم كوكو كوكوجي كوكوسو على هيرا غيرابيو بعد اسكابا يا وهايا فريق في الجنة دي.

fasilmu mutanafisu a saurara da wannan zamu gayyaci shugaban kungiya na ƙasa da ya zo idan faɗa mana wasu kalmomi a matsayin taliki akan wannan lecture da muka gabatar muna addu'a Allah ya ƙara wa shugaba lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka